أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلاما على خير الأنام محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم wa ba'du yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi alfiyatu ibn mali. har kullum insha Allah kamar yadda aka saba zan karanta sai a karanta wa ghayra ma yali wa ghayra al-mufrad لا تبني وانصبه أو الرفع اقصده لا تبني والعطف إن لم تتكرر لحكمة بما ل... له بما للنعت ذي الفصل انتمى وأعط لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام ما تستحق وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر إذا المراد مع سقوطه ظهر تو هيا زمنا ما جنا أكل النافية للجنس muka ce sunan da la annafiya lil jins take yi wa aiki ko dai ko kuma ya kasance shabihun bil mudaf sai muka yi bayanin cewa idan ya kasance mufradi ne hukuncin sa cikin i'rab za mu ce mabniyun ala al-fath fi mahalli nasb kamar la rajula mawjudun la za mu ce annafiya lil jins rajula ismu la اسم lil jins mabniyun ala al fath fi mahalli nasb bila موجود خبر لا النافية للجنس مرفوع وعلامة رفعه الضمة az-zahira ala akhir to sannan muka zo sai muka karanta cewa idan ya zamana la ta maimaitu shi sunan nan na biyu kana da haskoki guda uku a ciki kamar yadda muka ji yanzu wani ta ce ya ce la haula wala quwwatu inda an ji cikin maganarsa an gane ya ce la haula wala quwwatu an gane ba kuskure bane dama kuma mun karanto sai abin ya fado kan gaba yawa to za ka iya ce la haula wala quwwata wala quwwatun wala quwwatan mun yi bayani kowanne daki daki a kansa wannan zai ɗauki mahallila wasmiha wannan zai ɗauki a'a ismi laɗin wannan zai ɗauki kuma eh, ko kuma ya kasance wannan la'an nafiya lil wahda mun yi bayani to yau insha Allah sannan muka yi bayanin hukuncin na'at wanda yake ya kasance mufradi ne kamar la rajula zarifan la rajula zarifun la rajula zarifa mun ce a wannan na'as in wanda ya bi man'utin sa akwai huskoki guda uku kana iya cewa la rajula zarifa bil bina la rajula zarifun in kai i'tibarin mahalli la kana iya cewa kuma la rajula zarifan in kai i'tibarin mahalli huskoki guda uku to yau bayanin da malam zai mana idan na'at ya kasance mufradi amma bai haɗu da man'utinsa ba kana da huskoki guda biyu a cikinsa ai kaga yanzu mun ce la rajula zarifa na'at ya bi man'ut kai tsaye to idan na ce la rajula fiha zarifa kaga na an samu rabuwa fasla tsakanin man'ut da kuma na'at to idan ya zamana na'at an ɗan raba shi da man'utinsa yaya hukuncinsa yake a cikin irabi bayanin da malaki sai mana kenan yanzu idan ya zama cewa man'ut an raba shi da na'atinsa bai wato na'at bai haɗu da shi kai tsaye ba to akwai huskoki guda biyu wanda ya inganta kai a cikin shi wato ainihin na'at kana iya cewa la rajula fiha zarifan bin nasr kana kuma cewa la rajula fiha zarifun mawjudun yani bil raf'i wan nasb abin da yasa bina'i anan bai halatta ba saboda wannan demarcation da aka samu rabuwa tsakanin man'ud da na'at muna fahimtar magana inda ya haɗu da shi kai tsaye to da zai inganta ya ɗauki huskoki guda ukun baya can da muka yi bayani amma kasantuwan an sha makance tsakanin man'ud da na'at da harfu jar to a wannan hali bai halatta kai bina'i ba sai ka ce la rajula fiha zarifan la rajula fiha zarifun mawjudun bina'i bai halatta ba to akwai wanda zai iya wajjaha mana fuskokan nan guda biyu la rajula zarifan ala asasi menene shi na ala asasi mahalli ismila don mahalli ismila dama mun ce mansubun ne ko to لا رجل فيها ظريف على أساس لا واسمها على أساس محل لا واسمها mun fahimci wannan to idan ya zama cewa na'at in kuma ba mufradi bane shi ya zama da ba mufradi bane ma'ana ya kasance misali kaman shabihun bil mudaf ne ko kuma mudaf to shi ma a wannan hali bai halatta kai bina'i ba sai ka ce misali la gulama rajulin fiha koko la rajula sahiba birrin fiha misali la rajula sahiba birrin mawjudun misali a wannan hali la rajula sahiba birrin wannan na da mal'ud ne sahib wato abin nan sifa ne ga shi rajul sifa ne ga shi rajul la rajula sahiba birrin kun ga anan mudaf da mudaf ilai gashi man'ud huwa mudaf kuma mudaf ilai to idan ya na haka ne shabihun bil mudaf shi ainihin sunan wato la rajula sahiba birrin sahib din man'ud din ko kuma mu ce na'at din fuskoki biyu halatta kace ya halatta kace la rajula sahibu birrin fiha la rajula birrin fiha na babu bina'i eh bina'i a halayyar nan guda biyu ba su halatta ba malamai muna fahimta kuwa yawa idan ya kasance na mufradi ne amma bai bi man'utinsa ba kai tsaye bina'i bai halatta ba idan ya kasance na'at mudaf ilaihi ne an gane bina'i shi ma bai halatta ba sai dai kai raf'a na in eh, an ce mudaf ai ba a samu mudaf ba mudaf ilai <laughs> haka wa kalla eh ba in an ce mudaf yani ba a samu mudaf ba mudaf ilai ba <laughs> ka gane yani to in ya kasance mudaf da mudaf ilai to shi ma bina'i bai halatta ba kaman la rajula رجل اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في Bila, نصب بلا صاحب وهو منعوت وانت صاحب نعت وهو مضاف بر mawjudun khabaru la annafiya lil to a wannan hali kana ce la rajula sahibu birrin mawjudun la rajula sahiba birrin mawjudun a man'uf ne na'at ne na'at ne na rajul amma itibaran li mahalli la wasmiha eh in ya zo da rufa to ana duban la da sunanta dan da muke sigohi shi a wurin sala da sunanta ne ne mubtada in ba a manta ba mubtada kuma me yake samu ورفعه مبتدعا كذاك رفع خبر ايه ما لا فهمت shine malam yace wa ghaira ma yali na'at inda bai bi man'utin sa ba kai tsaye wa ghaira al-mufradi na'at inda bai kasance mufradi ba la tabni kar kai mashi bina'i wansibhu kai mashi nasba aw iqsid ar-raf'a ko kuma kai masa rufa ka nufe shi da rufa halayya guda biyu in na'at ya kasance wato ya kasance bai bi mal'utinsa ba ko ko a'a bai ma kasance mufradi ba bi an kuna mudafan ko kuma shabihan bil mudaf ya kasance mudaf ko kuma abin da ya kama da mudaf Kamar la rajula tali'an jabalan mawjudun la rajula tali'an jabalan mawjudun anan kana iya cewa la rajula tali'un jabalan mawjudun ko kuma ka ce la rajula tali'an jabalan mawjudun ba za ka yi bina'i ba muna fahimta la tabni kar ka yi mashi bina'i wansifu ka yi mashi nasba aw raf'a ko kuma ruf'a iqsid ka yi nufin sa da ita mun gane idan ya kasance an samu la annafiyatu lil jins kun san la annafiyatu lil jins ko anana tata ko kuma ta kina natuwa misali kamar la haula wala quwwata nan ta nanatu to akwai halayyan da yake iya zuwa ba za ta nanatu ba misali amma kuma za a yi afi kamar ka ce la rajula wa mra'ata an gane kun ga anan baka ce la rajula wa la mra'ata ba sai ka ce la rajula wa la mra'ata to abinda yanzu malam ke so mana bayani menene hukuncin sunan da ya zo ma'tufi bayan la annafiya lil jins a lokacin da ba ta maimaito ba muna fahimta shi sunan da aka zo ya zo da asfa bayan la annafiya lil jins matukar bata maimaito ba hukuncin da ka baiwa na din da ya rabu da man'utin sa shi zaka baiwa wannan suna hukunci nawa ka bashi guda biyu menene me Arraf wan nas to haka zaka baiwa wannan suna sai ka ce la rajula wala imra'atan wala imra'atun mawjudun an gane la rajula wala imra'atan wala imra'atun mawjudun bai halatta kai bina'i ba muna fahimta amma idan lada ta maimaitu ne to sai ka dauki wancan hukunci na farko da muka yi bayani la haula wala quwwata illa billah na bai halayya guda uku eh shine malam ke cewa wala atfu sunan da ya kasance ma atufi in lam tatakarrar la idan la bata maimaitu ba uhkum lahu kama wannan suna hukunci bimalin na'ati da irin hukuncin da kaiwa na'at zil ma'abucin rabuwa in to wannan hukunci ka sa shi a ciki ka danganta wannan hukunci kamar da ka danganta a wancan muna fahimta malamai kuwa na yawa wal atfu sunan da yake an mashi atfa in ta tatakarrar la matukan la bata maimaitu ba uhkum lahu ka hukunci gare shi bimalin na'ati kamar irin hukuncin da kai wa na'ati zil fasl ma abocin rabuwa in ta ka jingina wannan hukunci ga wannan kamar da ka jingina ga wancan shine la rajula wala imra'atan la rajula wala imra'atun wannan i'tibar li mahalli la wasmiha wannan i'tibar lismi li mahalli ismi la eh muna fahimta tayyib me hukunci idan hamzatul istifham ta shiga wala hamzatul istifham kamar ka ce ala ruju'a ba da shabiba shin kai yanzu ba za ka daina abin da kake ba bayan tsufa kaga hamzatul istifham ta shiga wala to aiki baya canzawa amma akwai malamai da suka yi kokarin bayanin cewa a dole istifham din ya kasance lil inkar ko kuma lil tawbih ala ti'ana wala fursana adiyatan illa tajashshu'ukum hawla tananini ala ta'ana wala fursana adiyatan kaga anan taubih zargin su yake ku ba ku da wani aiki dai ba a ganin masunta a cikin ku ba a ganin masoka ba a ganin mahaya sai dai kawai in dai an ce an girka tukwane kaga yani taubih to anan wasu ka ce to in dai ya kasance li taubih ne khalas za ta yi aiki malam kuma ya ce a'a matukar ko da wani irin ma abu ne ya kasance linnafi ne kamar alastibara lilai alastibara lilaila ko li salma alastibara li salma am laha jaladun idan ulaqi alladhi laqahu amsal alastibara nan korewa yake shin me ke hana salma ta yi hakuri yana koriya. to wasu yi bayani cewa in ya kasance lil inkar ko ya kasance lil tawbih to a wannan hali shine zaka yi aiki amma idan bai kasance ga waɗannan ba to ba za ta yi aiki ba amma malam ya yi bayani ko wani irin hali ta kasance za ta yi aiki muna fahimta ba shi ne malam ke cewa wa a'tila ka bai baiwala hukuncinta ma hamza istifhami idan ta haɗu da hamza istifham ma tastahiqu irin hukuncin da ta cancanci ta samu duna istifhami inda a ce babu istifhami mun fahimci wannan yawa wato hukunci kasantuwan ala din nan ya shigo sai dai mu ce hamzatul istifham kawai la sai mu ce da ita nafiyal lijin sauran hukunce hukunce yadda muka yi wancan haka za mu yi wannan to a cikin wannan babi na la'an fiye lijin kira khabar ya yawaita kamar yadda Allah ke cewa walau tara in fazi'u fala fauta ina kaba mahdhuf fala fauta yawma idin ana fahimta qalu la ضير lana inna ila rabbina munqalibun la la khaira fi kathirin eto fi kathirin yana iya daukan ya zama kawa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara shi yana iya daukan abin nan kawa amma nan kaga la fauta la daira khabar an cire shi to amma akasin haka kuma a share suna a bar khabar wani abu ne wanda yake ya kaɗan ne misali shi kamar kace mutum maka maka ce la alaik karka damu la nan an share suna bi ma'ana la ba sa alai aw la shay'a sai ka share sunan ismu la annafiya lil sai ka ce la alaik mun gane ai kaɗan ne cire suna a bar kabar amma cire kabar a bar suna ya yawaita shi ne ke cewa wa sha'a fi zal babi isqatul khabar sarayar da kabar cire shi a goge shi ya yawaita a cikin wannan babi idan muradu idan manufa ma'a suqutihi tare da fadin sa shi kabar din zahar ya bayyana matukar an gane manufa khalas ba abin amma an manufa bata bayanu ba dole kabar bayana kamar la la karima min alwildani masbuhu karima ismu la masbuhun khabar saboda manufa bata bayyana ba an gane ta bayyana khalas kamar ce da kai amin rajulin fidda sai ka ce la ahada au la rajula sai ka shiru manufa anan shi la rajula fidda <laughs> eh dai akwai yani qarina dalili ya ya halatta na eh kwarai da gaske ai duk da inda akwai qarina akwai dalili kalas komai jaiz تنقوم يتم كولا تجيز بلا دليل سقوط مفعولين او مفعول دكا اني اكون دليل خلاص ايه نعم ايه والعطف ان لم تتكرر المحكمة ايه لا ده فادي ايه حمزة الوصف وصل اني اكرا وقال ايه كيف قطع اني اكرا to bai kamata ya zama katsi ba saboda hamzatul wasli tana kasancewa a cikin fi'il sulati fi amri sulati eh ba ji ba eh islaq ta can karshe ba idan haka ba za a ce wal afu illam tatakarra la uhkuma ba ina ji wannan bugun mun ne nan kuka eh hamzatul wasl ne eh na eh, ya amru ne bi ma'anar shi in lam takarrar la ahkum asalin sa kenan na eh to ai kuma wannan ya shiga wani babi ya zama rubai yawa eh eh wa alaikum salam eh eh to ai tunda ya zo tunda ya zo ai za a kaddara sabani wannan ayan ai bai mazo ba la fauta eh ai shine na gaya maka za a kaddara nan saboda akwai na'ibin da ya nuni ga haka amma la bayra jar wal bai zo ba kaddara wani abu kaba ka gane mutuncin su shi wancan akwai abinda da ganin sa ana iya kaddara wani abu amma nan ba ma wani abu da ya bayyana ba lai a kaddara wani abu a cikin sa <laughs> na'am la daira lana ko alaina shine mahzuf la fauta kenan eh la fauta kenan yawma idin la daira alaina la daira lana ana na'am na'am kwarai za ta iya kasancewa la'an nafiyar wahda za ta iya kasancewa za'ida wannan mubtada wa ma ba'dahu khabar sannan za ta iya kasancewa ala mahalli la wasmiha kaga salasatu aujuh kenan ko ta aiki aikin laisa ko ta kasance a nafiya za'ida wannan mubtada ma ba'dahu khabar ko ya kasance ala mahalli la wasmiha ba ya kaddara abin da zai munasaba na na eh in ya kasance alama hallila eh abin da ke akwai kasan duk sunan da ya tsayu a ibtida'i ana ce da shi ne mubtada to kasantuwar la ta tsayu a farkon magana da ita da sunanta a wurin siba wahi mubtada ne kabar shi a wurin sadama ai la ba ita bace ta aiki a cikin kabar mun yi wannan bayani tun farko eh ba la bace ta aiki a cikin kabar yawa za kabar ɗinka zai kasance kabar mubtada kenan shi a wurin sa eh ba bina zai kasance ba la rajula mawjudun zaka ce la annafiyar lijins رجل اسم مبني في محل لا واسمها مبتدا <laughs> كرمك الله موجود خبر مبتدا هيك <laughs> انت ما بتمشي بقى ايه ايه تشجع ايه على استبارة لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي akwai nau'i na korewa in ka ce lastiwara li salma kaga nan korewa to alastibara shin har yanzu ke haƙuri bai tabbata gare ki ba rashin tabbatan shi kenan menene korewa ne Yawa. haka yake sannan alar iwa a menene liman wani baiti haka alar iwa a liman wallat shabibatuhu ko wa adana azanat bi mashibin ba'dahu haramu eh wannan inkari mutum da ke gashi ya zufa ma yana ta alfasha eh na tabbata ta karshe malam صاحبة آه. توقف كلين رجل تنشين على الفتح في محل نسب بلا صاحبة رجل مبني على الفتح في محل نسب بلا ده كتا اي منشي ده ما اسمه لا ان يكتن شي مفرد مبني على الفتح في محل نسب ko ka manta ko baka zo darasin ba yawa to sannan sah wa huwa man'ut sahiba na'tun mansubun tabi'un lin na't wa huwa mudaf birr mudaf ilayh ka gane na'am to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka